yayin da zaben 2019 ke ci gaba da karatowa tarayyar Najeriya wasu 'yan siyasa kuma na ci gaba da nuna sha'awarsu na tsayawa takara a matakai daban-daban ga misali a jam'iyyar APC mai mulki a jihar Borno da kuma babban jam'iyyar adawa ta PDP na ci gaba da lika hotunan 'yan su ne da kuma kafa irin manyan allunan nan na tallata 'yan takaran da suke da sha'awar tsayawa neman kujeru daban-daban kama daga matakin gwamna da 'yan majalisun tarayya da ma 'yan majalisun dokoki har yanzu dai ana dakon zaben fidda gwani ne daga irin waɗannan jam'iyyun siyasa wadda kuma ita ce kaɗai hanyar za ta baiwa 'yan siyasan damar zaman wa 'yan takara daga kowace jam'iyya da ta fito sai dai gwamnan jihar borno honar rukan shatima ya ce wannan karon ba za su yarda da 'yan siyasan abuja ba da za su zo suna neman mulkan al'umman jihar borno ya ce al'umman jihar borno sun shiga halin kakanikaye sakamakon irin waɗannan rigingimu na 'yan ƙungiyar boko haram amma wasu daga cikin irin waɗannan 'yan siyasa ba su tsina wa al'umman komi ba amma yanzu hakan za ci gaba da kafa allunan su ne da nuna sha'awar su da neman takarar mukamai daban-daban Gama ma dai irin kalamin da gwamnan ya yi da kakkausan murya but clowns from abandoned borno for ages wanda ba su bada shinkafa kwaya ɗaya ba to the tribals of our people ba su zo ba sun ba da shinkafa kwaya ɗaya ba wai yau borno an samu lafiya wai su za su da gwamnan borno ni ban ce ina da karfi dan adam akwai darajar da allah da kansa ya ba dan adam ba zan ce wani bai kai darajar takalmi na ba ba zan ce ba zan kaskantar da kowa ba i will treat everyone with honor and dignity and respect I wonder ba zai ba dan adam darajarsa ba shine immature shine yaro da kowa akwai darajar da Allah ya bashi ba kuɗi ba ne kai da ka zama shugaba ba ka fi wani asali ba so ina kiran mu jama'a mu haɗa kai. Shi ma rajin majalisar wakilai mai kitan birnin Maiduguri wato Honorable Abdulkadir Rahis ya ce batun zaben gwamna jihar Borno sun riga da sun miƙa wa mahallici kuma a shirye suke su marawa duk wanda Allah ya zaɓo baya. Ai zai zama gwamna a 2019 Allah ne kada ya san kayan shi. amma muna da confidence da hope in Allah yadda dan yadda gwamna ya iyuka masu kyau shi yasa shi bai dauki irin mutane abin da suke cewa ruwa sai suna da candidate su bai a'a shi ya gaya mana ya ce duk wanda Allah ya ba mulki mu goyi baya mu tafi muraka shi ma zabe shi ya zama gwamna amma shi ba shi da specific candidate babu yana jaran lokaci dan gwamna ba mutum ne yake kawo ba Allah ne yake kawo kayan shi sai Alhaji Yakubu Buba ya ce mafita ga wannan matsala ita ce kawai a yi amfani da wannan sabon tsari na na wanda zai baiwa talaka damar zaben waɗanda suke so shi LTNK wannan ita ne siyasan da ya cancanci 'yan Najeriya kamar yadda shi shugaban kasa mai gina Muhammadu Buhari kamar da talakawa suka yi hoha suka sha azaban gwamnati ta shuɗe aka kawo shi Allah ya kawo shi cancanta da halin shi ne sa ya shigo so sai ya duba kalubalen da ya dinga samu a sanar ya kawo budget a ki duk suna yi suna tare da shirin amma kuma don ra'ayin kansu sun ki su yi wannan su yi passing budget don talakawa su amfana to sai ya duba irin wannan matsalolin da aka samu a baya a yanzu aka baɗin sai ya bar talakawa su kawo cancanta kamar da aka kawo shi kuma a zamanin yau yanzu aka ce an ciro fadduguni talakawa sun cire duk wanda ya tafi wallahi zai wa talakawa aiki saboda ya san cewa ka talakawa za su sake kawo shi yanzu dai a iya cewa an buɗe wata sabuwar babin siyasa ne a jihar Borno tun lokacin da tsohon gwamnan jihar Borno sanata Almadi Sharif zuwa cikin jam'iyyar apc wadda wasu rahotanni ke ambato shi na cewa shi zai zaɓo wanda zai mai gurbin honorable kashi timan a matsayin zaɓen gwamna na shekarar 2019 haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya